الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك يوم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Barka mu da wannan maraice na laraba bakwai ga watan rabi'in al'awal ko a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da bakwai ga watan sha biyu a shekara ta dubu biyu da sha shida miladiya yau za mu tashi karatu na ɗari da takwas cikin jerin gwanan karatuttukan mu da kyamar suna ta ɗauke mu ko sunna tv ta ɗauke mu a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano in ba manta ba darasin da ya gabata muna karatu cikin babul hafi ala huduri aljama'ati fi subhi wal isha babin da yake bayani akan zaburarwa dan a halarci sallar asuba da sallar isha a jam'i cikin kitabul fada'il mun tike da ƙarshen hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da saba'in da tamanin da uku za mu tashi hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da tamanin da hudu bala ya cewa na bi huraira ta radiyallahu anhu an karɓo daga abu huraira allah ya ƙara masa yadda anna Rasulallah sallallahu alaihi wa sallama qala hakika manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce Lauya ya'lamuna ma fil atamati was subuh da a ce mutane sun san ladan da ke cikin sallar atama da sallar subuh atama ita ce sallar isha daga cikin sunayenta ne haka akan ce da ita salatul isha akan ce da ita salatul atama galibi yan birni suke ce da ita salatul isha yan ƙauye su ce da ita salatul atama a wancan lokaci me yasa yan binni suke ce mata salatul isha daga al'asha asha shine abincin dare to sallar da ake yi lokacin da ake cin abincin dare saboda su yan birni suke girka abinci da daddare su ci amma yan ƙauye musamman masu kiwo su da daddare ba abinci suke girka su ci ba nono suke tatsa na dabba su sha su kwanta to wannan kuma shine ma'anar al'atama tatsan nono a sha a kwanta to da haka yan ƙauye sai su ce da ita salatul atama sallar a tatsi a sha a kwanta ko sallar da ake lokacin da ake tatsar nono a sha a kwanta to da haka wani lokaci sai ka ji annabi ya kira ta da salatul isha sallar cin abincin dare idan yana magana da yan binni wani lokaci kuma sai ya ce da ita salatul atama sallar a tatsi nono a sha a yi bacci da daddare idan yana magana da yan ƙauye saboda shi annabin yan binni ne annabin yan ƙauye ne amma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira walakinna aktharan nasi la ya'lamun dan binni zai bugi kirjin kirji ya ce annabinsa dan ƙauye ma ya bugi kirji ya ce annabinsa tare da cewa shi kuma annabin dan birni ne ko ba haka ba domin yana daga cikin sharaɗin annabta dole ne a samu birnantaka babu annabi dan kauye wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura ba mu aiko ba kafin ka sai mazaje waɗanda muka yi musu wahayi kuma duk yan birni da haka kai ma ɗan birni ne bal ma kai ne ka fi kowa birnanci cikin annabawa domin kai ne garin ka ya amsa sunan ummul uwar birane ita ce makka litunzira ummul qura wa man haulaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil wa fariqun fi sa'ir da haka salatul atama ɗaya daga cikin sunayen sallar isha kenan annabi ya ce da a ce mutane sun san falala da lada da ake samu in an je sallar isha a jam'i a masallaci buhi kuma da a ce sun san lada da falala da ake samu idan an je an yi sallar asuba a jam'i a masallaci huma da sun rinka zai ke musu walau habwan koda da jan ciki koda da rarrafe koda da jan gindi duk wannan an fassara habuwan da shi idan ka ce walau habuwan koda da jan ciki kayi daidai idan ka ce walau habuwan koda da jan gindi kayi daidai idan ka ce walau habuwan koda da rarrafe kayi daidai an gane ko to da ka dai abin da ake nufi ko da a ce kafar ka ba za ta iya ɗaukar ka ta kai ka sallar asuba ba da ka salladan da ke ciki inda zai yiwu ka tafi da rarrafe da sai ka tafi ko da a ce kafarka ba za ta iya ɗaukan ka ta kai ka sallar isha ba da ka san ladan da ke ciki kuma zai yi ka jagin di ka tafi da sai ka jagin di ka tafi dan kar kai asara abin da zai nuna maka haka shine yau sau da dama mutum kafarsa ba za ta iya kai shi waje ba amma in ya san akwai wata gara basa a wajen to kuma zai tafi koda da jan gindi koda da rarrafe koda da jan ciki an gane ko sai an samu wani alhaji yana rabon bandiran kuɗi kaga yadda mutane za su zo wani da jan gindi zai kawo kansa kafarsa ba za ta zo ba amma ba zai haƙura ba wani da rarrafe zai zo kafarsa ba za ta kawo shi ba amma ba zai haƙura ba wani da jan ciki zai zo kafarsa ba za ta kawo shi ba amma ba zai haƙura ba saboda me yana son ya samu bandirin kuɗi yana son ya samu ko yan naira hamsin hamsin ko yan naira ɗari ɗari ko dai makamantan haka to ladan da ake samu a asuba da isha in an yi su a jam'i akan lokaci a masallaci ya kai a masa wannan wahala inda a ce mai hankali ya sani kuma inda a ce mutum yana da rabo Allah ya ba mu ikon kiyayewa muttafaqun alaihi imamu al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi wa qad sabaqa bi tulihi imam an-nawawi yace hadisin ya gabata da tsawonsa a baya can hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da tamanin da biyar wa anhu daga dai abu hurairata ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce laisa salatun asqala ala almunafiqina min alfajr wal isha ba wata sallah da tafi nauyi da wahala ga munafikai sama da sallar asuba da sallar isha kaga anan ya kira ta da sallar isha an gane ko can kuma an kira ta da suna salatul atama walau alamuna ma fihi ma da ku a ce sun san me ke cikin su na lada da falala tauhuma da sun zai ke musu walau habuwan ko da da rarrafe ko jan ciki ko jan gindi to asali ita sallah ko ma wacce ce tana da nauyi akan munafiki kamar yadda ƙur'ani ya nuna innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati anan kowace sallah ta shiga wa idza qamu ila salati qamu kusala a wata yar Allah ya ce wala ya tuna salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa karihun to amma duk da nauyin da sallah take yi wa munafiki ko ma wace ce da ɗan sauƙi-sauƙi in ka ɗauki isha da asuba sun fi masa nauyi sun fi ba shi wahala sun fi gagararsa ne kula da su shi yasa manzo Allah ya kawo ala sigatu af'al sigatu tafdil laisa salatun asqal ba wata sallah da tafi nauyi kenan sauran ma suna da nauyi kullu salatin alal munafiqi saqila kowace sallah akan munafiki tana da nauyi amma man hiya al wacce tafi nauyi al-fajr wal isha sallar asuba da sallar isha to sannan yace walau ya'lamuna ma fihi ma la atahuma walau habwa to anan me mahallin shahid na kawo wannan hadisi ana. ai falala ake magana kuma sai aka yi magana ta ne wa munafikai nauyi to wanda ba munafiki fa fa me rabansa a ciki rabanka shine ka fahimci cewa sakaci da su na daga cikin alamomin munafurci to a madadin haka kai kuma sai ka dage ka kula da su wannan kuma yana daga cikin alamomin imani kaga batun falalar ya fito al hadithu muttafaqun alai hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka fitar da shi wannan shine karshen babul hafdi ala huduril jama'ati fi subhi wal isha wanda shine babi na sha sai babi mai biye masa cikin kitabul fadail babi na sha hudu babul amri bil muhafazati ala salawatil maktubati babin da yake umarni da a kiyaye sallolin farilla an gane ko malamai suka ce abin da ake nufi da al muhafaza hiyar mudawama ala shay'i wal muwazabati alayhi dawwama akan yin abu da kula da shi babu yankewa to da ka su salloli da Allah ya wajabta mana guda biyar mu dawwama muna yin su kuma kada mu yanke ba mu yi wani lokaci wani lokaci mu bari ba ba mu kula da su wani lokaci wani lokaci mai sakaci ba matukar mutum ya zama yana haka to sallarsa ba za ta tsina na masa komai a wajen Allah ba shi yasa Allah ya ce fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahuna alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un azaba ta tabbata ga wani nau'i na masu sallah to wannan wani nau'i ne sai Allah ya ce alladhina hum an salatihim sahun su ne waɗanda wani lokaci suke rabkana su kyale sallah ko da ya zama ba sa kulawa da ita da haƙoƙinta ko da ku sun yi ta akan lokaci ko kuma ya zama ba sa kula da lokacinta ko da kuma suna cika ruku'u da sujada domin kowanne daga cikin bangarorin guda biyu sahun ne ani sala kin yi akan lokaci manta da ita ne yi akan lokacin ba tare da kula da ka'idojinta da dokokinta ba wannan ma buruz da ita ne rashin bata muhimmanci ne wanda kuma hakan ba karamar barazana ba ce gabawa yana fuskantar da kansa haɗarin shiga wuta na daga cikin ayyukan da Allah ya alkawarin zai sa mai yin su a wuta tun daga duniya wasa da sallah ‘ya'yan annabawa da jikokinsu da tattaɓa kunnensu da suka biyo bayansu ubangiji ya ja kunnensu domin ni da kai wanda ba dan annabi ba mu shiga taitayin mu cewa an muka yi wasa da sallah wuta za mu shiga ba batun cewa kai ɗan wani ne jikan wani ka sallah kawai Allah ya fara da kissar annabi Ibrahim wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya kaza kaza kaza har ya tike da wazkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyyan wa rafa'nahu makanan aliyya أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا قال شيء إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالحق بالغيب كو إنه كان وعده مأتيا ذاك كلا da sallah abu ne mai matukar muhimmanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har yana shimfidar ajali abin da yake wa al'ummar sa da shi as-salata salata wa ma malakat aymanukum ku tsai da sallah ku tsai da sallah kuma ku kula da abin da hannunku ta mallaka na dukiya da na bayi na dukiya kuke zakka na bayi kuke tausasa musu Umar dan Khattabi yana magagin mutuwa an soke shi da wuka a sallah raka'a farko ta asuba kan yayi ta biyun kaga bai cika sallah ba kenan aka ja shi aka shigar da shi gida jini na zuba a jikinsa idansa yana rufewa ya farfado duk likitoci suka duba shi aka tabbatar da cutar ba ta tashi ba ce domin an fasa masa tumbi mutanen da ba sa operation an fasa ciki su yi ɗinki abinda kawai suke nunawa sai a baka madara ko nono ka sha da zarar an ga yana zuba to an san an ma illa ciki ya fashe dan adam ba zai rayu ba lokaci kawai ake jira da 'yan mintuna ka cika amma yana cikin wannan hali abdullahi dan abbas ya shigo duba shi yace ya amiral mu'minin sai ya farka yace sallar da aka soke ka kana raka a farko ka cika ta ce ban cika ba wallahi la hazza liman tarakaha ba rabo ko ga wanda ya bar sallah a hakan ya tashi ya sallah asuba amma kai da ranka da lafiya ka sai ka kwanta kai ta bacci da aka sallah tana da matukar muhimmanci ubangiji yace wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa alal kashi ku nemi mu taimaka muku bis sabri ta hanyar hakuri wa sala da kiyaye sallah waɗannan abubuwa guda biyu in ka rike su duk abin da ka sa gaba Allah zai biya ma bukata haƙuri bahaushe ce mai hakuri yakan dafa dutse har ya sharo mu as-sala kula da sallah ita ce mabudin samun dukkan wani arziki na taskar ubangiji subhanahu wataala sai Allah ce wa innaha ita dai sallah la kabiratun abu ce mai girma mai nauyi baya iya jure mata illa alal kashi ina sai mai tsoron Allah in ka ga mutum ya juri sallah to alama ce ta imani Allah ka samu mu zama masu jure sallah annabi ibrahim da kansa yake cewa rabbi ja'alni muqimat salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a Allah ka sani in zama mai tsaye da sallah a iyalaina da zurriyata ka sa a samu masu tsaye da sallah ya ubangiji ka amsa mana wannan addu'a ذاك الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبة والنهي دكما هني الأكيد مي كرفي والوعيد دنركو الشديد مي تنني في تركهن تكن برنسو قال الله تعالى وبنجي مدوك تنسركيتي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين hafizu ala salawati ku tsare salloli ku kula da su ku lura da su ku yi su akan lokaci kuma ku cika rukunnan su da sharuɗan su was salatu musamman sallah mafificiya lafazin alwusta ala wazani fu'ula ta anisi ne na alwasatu idan aka ce alwasatu namiji macen kuma alwusta kamar alhasanu namiji alhusna ta mace an gane ko to da haka idan aka ce alhusna ana nufin matsakaicin abu ta anisi na alwasatu to galibi abu zaka ga inda yana da farko da tsakiya da ƙarshe tsakiyar ya fi kyau shi yasa galibi sai a cewa abin da ya fi kyau wasfatu ko alwusta yanzu mu al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu muka fi kowa kyau mu muka fi kowa daraja da falala a wajen Allah sai Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata wasata to da ka Allah ya ce was salatul wusta da ma sallah al wusta mafificiya wacce ce salatul wusta ta'anisul awsad ita ce sallar la'asar kamar yadda hadisai suka nuna cikin sahih al-bukhari da sahih muslim da sauran littattafan hadisi daga Ali ibn Abi Talib da Jabir da sauran sahabbai manzo ya fassara salatul wusta da cewa ita ce salatul asri ubangiji madaukakin sarki dai ya umarce mu da mu kula da salloli baki daya da kuma sallar la'asar a keɓance bayani ya riga ya gabata a darussa al wannan aya tana cikin suratul baqara wa qala ta'ala madaukakin sarki ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum idan suka tuba suka tsaye da sallah suka ba da zakka ku fita hanyar su suwa ana nufin kafirai lafazin tabu a nan bi ma'ana aslamu in suka musulunta wa aqamu salata kuma suka tsaye da sallah wa atu zakata kuma suke ba da zakka fa kallu sabilahum ku rabu da su kun zama su sun zama ku domin al'ahadul ladzi bainana wa bainahum as-sala bambancin tsakanin musulmi da kafiri bayan imani ko kalmar shahada shine tsaye da sallah duk yadda zaka yi ta furta kalmar shahada in baka sallah kafiri ne kai an gane ko da haka kalmar shahada ba ta tsayuwa sai da sallah da haka da Allah ya ce fa in tabu bi ma'ana fa in aslamu daga nan bahaushe yake cewa duk wanda ya musulunta ya tuba tubabbe ne domin mafi girman tuba shine ka bar bautar wani Allah ka komo wa Allah ubangiji ya ce da manzo Allah fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tadagaw fastaqim ka tsayu ka miƙe hanya wa man taba kama umirta kamar yadda aka umarce ka wa man taba ma'aka da waɗanda suka tuba tare da kai wala ta daga da ku ketare iyaka yau da dama bahaushe yakan ce da wanda ya musulunta ya tuba kuma wani lokaci sai mutane su ga kamar aibatawa ne ko shi kansa bahaushen wani lokaci in ya ce tubabbe ne kamar aibantawa ne ya yi tuba yabo ne ba abin aibu bane annabi kansa Allah ya ce ka tsaya kamar yadda aka umarce ka da kai da wanda suka tuba tare da kai mana shi kansa manzo Allah tuba yayi abinda ake nufi da tuba yayi miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala kuma duk wanda ya miƙa wuya ga Allah ya biyo bayansa ne to da ka tuba ba laifi bane tuba ya bone ba abin zargi bane dan ka ce wani tubabbe da nufin ka wulakanta shi to kai ka wulakanta shi kan bai wulakanta ba ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha wa tubu ila jami'an ayyuha almu'minuna la'allakum tuflihuna inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah yana son tubabu to da haka Allah yake fa in tabu idan suka tuba wa aqamu salata suka tsaya da sallah wa atu zakata fa khallu sabilahum hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da tamanin da shida wa an anhu daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda sa'altu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal waɗanne ayyuka suka fi falala ma'ana sahabbai ma suna son su samu falala duk ɗan adam ma yana son falala ko to amma falala ba a gina ta akan jita-jita ana gina ta ne akan yaƙini da nasti sahabi baya kwantawa ya mafarki kawai ya ce kaza ne mai falala baya zuwa kawai ya shirin da riga ya tara ban falala a'a tambaya yake daga bakin da baya ƙarya ya gaya masa menene falala kai ma ba laifi bane dan ka so falala dan me za a aibanta maka a'a amma laifinka shine ka ɗauki falala a wajen da ba a ɗauka ka ɗauki falala daga baki mai ƙarya ka ɗauki falala a iska amma ka ɗauki falala daga dahir duk cikin littattafan hadisi akwai kitabul fada'ili littafin falala to amma duk wannan falalar bata ishe mu bane muke yawo muke neman falala akan titi a gaya ma falala in ka ce a kawo hadisi babu a gaya ma falala in ka ce ina nasi a ce munkiri ne kai ba dole in yi inkari ba man ra'a minkum munkaran falyugai ai maganar gaskiya shine ka hada ni da Allah ka hada ni da manzo Allah gaya min aya akan falalar abu kaza ka gama gaya min hadisi ingantacce akan falalar abu kaza ka gama me laifinka ni kuma me laifi na dan nace a gaya min daga qur'ani me laifi na dan nace a gaya min daga hadisi in dai fa addini za a yi yau addini yana da tushe ne sama da qur'ani da hadisi to da ka abdullahi dan mas'ud kai tsaye ya je ya samu manzo Allah ya ce wani aiki yafi kala sai manzo Allah ya ce as-salatu ala waqtiha aikin da yafi kowane aiki a duniya shine tsaye da sallah akan lokacinta ai da sallah akan me lokacinta qultu abdullahi dan masud ce sai nace summa ayyu to bayan sallah akan lokaci wanda yafi kowa falala shine mai lamba ɗaya, sai wanne kenan ita falala takan iya hauhawa daga na ɗaya na biyu na uku na hudu har zuwa na malala gashin tinkiya an gane ko to sai abdullahi dan masud ya sake tambaya bayan wancan naji a matsayin na daya to sai wanne qala sai maza yace ya ce birrul walidain bin iyaye guda biyu shi ma yana da matukar falala amma bai kai sallah ba in akwai abin da ya fi bin iyaye falala to shine sallah sallah ta Allah ce bin iyaye kuma yana biyo bayan bin Allah ne wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a sannan wa bil walidaini ihsana قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا wa ربك ألا alla إلا illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan da haka ka'idar haka abin yake daga haƙƙin Allah sai haƙƙin iyaye in aka ce haƙƙin Allah har na manzo Allah ya shiga cikin na Allah wannan an dunkule ne an taƙaice zance to idan ka tira Allah ka tira manzansa ba wani wanda yake da haƙƙi a kanka kuma sama da wa iyayenka wannan shine sunna wannan shine izala wannan shine salafiya wannan wannan shine wahabiya duk wanda yake mana ƙarya yau gashi da an ji daga bakin mu ko ba haka ba mu ba ma kwan mu sai da zakara kuma mu ba ma nade tabar makunya da hauka mun kasa kawo dalili kuma mu maida da abin fada ba ma haka amma a shirye muke kuma wanda ya zage mu mu zage shi ai ai ka'ida ce ai ai ka'ida ce fa mani da alaikum ba ta ju alaihi mislu ma tada alaikum idan kai ka yadda ka zama dan kuka mai jawo uwa ta jifa to bismillah bismillah haka Allah ya ce wala tahinu fi ibtida'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min Allah ma la yarjun mutum sai ya ga cewa wai shi ya zama fitsararre zai iya gaya ma bakar magana kai kuma kana akar makalla Allah ya sa haba haba haba da akai wannan da akai wannan wani ya gaya maka bakar magana kai ka kyale shi sai ka gaya mar Allah ya ce wa jaza'u sayya ce sayyatun mislaha ka'ida ce ka sa a kasar Hausa ba wanda ake rainawa sai ustazu ana ganin kai in an zage ka ba za ka yi zagi ba sai ka ce Allah ya isa ko kai shiru haba ai kai ba girman ka bane yo ba girma shi girman sa ne shi girman sa ne suka ce albadi huwal mu'tadi ai dan ta'adda shine wanda ya fara manzo Allah ya ce la'ana Allahu man la'ana walidayhi Allah ya tsine wanda ya tsine iyayensa sabai suka ce wa kaifa yal'anu ar walidai, ya za a yi mutum ya zagi iyayensa wannan magana tana da girma sai manzo Allah ya ce ba haka nake nufi ba an yasubba abar rajul ya zagan ma uba to kai sai ka zira mai ido fa ya subba abahu wa ya subba ummahu kai kuma sai ka rama kai ma uwa da uba in kai haka daidai kai kai da karama kare mutuncin iyayenka kai shi da ya fara zagin ka shine bai san darajar iyayensa ba amma za ka samu yau wata fitsara da ta fito musamman mu ban san me yasa sai ka ga wasu yara marasa kunya a gari musamman ni ba abin da zai baka takaici yaran yan shi'a ne yaran kaza ne yaran yan kowaye ne sai su samu lambobin mu wai sai su sa a cikin wayoyi wai a group dan dai wai kawai sai an bata ma rai wai ai ta kaza kaza ai ta rashin kunya mu ma muna nan da ashar kwando kwando mu ma kana ne fa inda jinin barbushi a jikinka mu ma akwai jinin barbushi a jikinka wallahi babu wanda zai ma ashar ka kyale shi zai kai masa mai maiko maiko da wannan kala rawi ya zauna lafiya da mutanen Kano ganewa ne ba da wannan ya zauna lafiya da mutanen Kano Allah ya ji kan malam Jafar ya ce wallahi al'ummar mu ba za ta taba ci gaba ba matukar za ta zauna tana Allah ya isa sai a zage ai ma rashin mutunci ai sai ka taso za ka rawace haba kai malam ne lokacin fa da ake ma shi yana koye ina yake oke da lokacin da ake zagi na ni ba malam bane baka nan sai yanzu da ni zan rama ga ayoyi sun bani lasisi nan rama sannan zaka ce mun tsaya in tsaya in yi me in tsaya in yi me ana ai sakarci ne kwarai da gaske yana daga cikin gidadanci an kuma wuce wannan yayin idan ka zo da fahimta mu fahimci juna aya ce da hadisi ba ni aka yi wahayi ba ba kai aka yi ba annaba aka yi sahabbansa suka ji daga gare shi tabi'ai suka rubuta duk a littafi da tafsiri a ji kan a ji ra'ayina mu karanta shikenan mu fahimci juna amma da zarar ka naɗe ka tafi jami'ar dawanau ni ma sai in naɗe in tafi shikenan sai mu dawo mu fahimci juna wallahi sai kaga kun dawo kun fahimci juna wannan shine yaren zamani da ya kamata a fahimta amma Allah ji kan malaman mu waɗanda suke cewa an zage su kar a rama Allah ya isa mu da kanmu za mu rama ba yau ne ya rama mana kanmu za mu rama bahaushe ya ce maganin shegen biri karan maguzawa eh. to da ka abdullahi dan mas'ud ya gaya wa ya tambayi manzo Allah bayan sallah akan lokaci menene kuma abin da ya fi falala sai sai manzo Allah ya ce bin iyaye bin iyaye abin da kadai ya fi shi a wajen Allah shine yin sallah akan lokaci malaman fiqh sukan fada da bayani idan lokacin sallah yayi ana kadi qamatis sala iyayenka suka sa ka aiki sai ka ba su hakuri ka ce bari in je in yi sallah in dawo baba an kira sallah mama an kira sallah to wannan shine daidai su kuma in sun fahimci addini ba za su ce to sai kayi ba sai kayi ko kai ne sallau ko a'a sai a fahimci juna <laughs> idan suka barka ka je kai sallah cikin natsuwa sai ka dawo ka bi su sai Allah ya sa maka albarka ya sa musu amma matukar za su hana ka sallah dan biyan bukatar su to bukatar ba za ta biya ba domin shi ka'idar Allah in ka bari aka bi shi shi ma sai ya bari a bi ka domin shi ka'idar sa kai min ne in maka auhu bi ahdi ufi bi ahdikum wazkuruni azkurkum in tansurullaha yansurukum to haka ka'idar Allah take yi mun umma yi mun umma yi mun umma duk uban da ya bari ƴaƴansa suka girmama Allah shi kuma Allah sai ya bar ƴaƴan girmama ka duk uban da ya koya wa ƴaƴansa su bi Allah shi ma Allah sai ba wa ƴaƴan damar su bi ka amma matukar ba za ka koya wa ƴaƴanka bin Allah ba to Allah ba zai taɓa bari su bi ka ba da haka mu haɗu mu girmama mahaliccinmu sai dukkan mai girma a cikinmu kuma ya samu girmansa. qala sai abdullahi dan mas'ud ya sake cewa qultu na thumma ayyu sai wanne qala sai manzo Allah yace fi sabilillah sai jihadi wajen taimakon addinin Allah da dukkan ma'anoninsa an gane ko sawa'an jihadu bin nafsi ko jihadu jihadun nafsi ko al jihad jihadi da kai ko jihadin kai ko jihadi da dukiya ko ma wanne ne bin iyaye ya fi shi da haka wannan shine hierarchy wannan shine category wannan shine ka'idoji matakai maratib na ayyukan da suka fi a wannan hadisi yau da dama za ka tarar da wani hadisin an tambayi annabi menene ya fi falala kuma ya faɗi wasu abubuwan ba wannan ba ko ya gabatar da wani akan wani malamai suka ce shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na cikakken likitan dan adam da zarar kai masa tambaya yana kallon ka Allah zai kimsa masa menene amsar da ya kamata ya baka da ka zai iya yiwa yau ka zo ka tambayi annaba akan falala ya gaya maka wasu abubuwa gobe wani ya zo shi kuma ya gaya masa wasu daban saboda ya kalle ka kai naka matsalar daban ya kalle shi shi ma nasa Allah ya kimsa masa matsalar wancan daban kamar likita ne yanzu za ka zo ka ce wa likita kana ciwon kai sai ya baka panadol sai ya haɗa maka da falajin wani kuma idan ya zo aka bashi ya ce shi ma ciwon kai yake shi in an bashi panadol sai ya haɗa masa eh, da da wani abin na daban misali mu ɗauka a haɗa masa da ampiclos kila shi wancan ciwon kansa abin da ya kosin ɗinsa wani ɗan ciwo ya ji ya ɗan bige a wani waje to kaga ampiclos ya dace da na wancan kuma ciwon kansa zawayi ne ya haifar mar kaga sai a haɗa masa da me filajin duk sun yi tarayya a ciwon kai amma kuma warwarin ciwon kan kowanne ya sha bamban da ɗan uwansa to da ka wa'ancan atibba waɗancan eh, likitoci ne amma na jiki wancan kuma likita ne na rai sallallahu alaihi wasallam na rai da jiki ma baki ɗaya to da haka kada ka samu tukka da warwara ko cushewar tunani ko rashin fahimta ai a hadisin abdullahi dan mas'ud an ce mafificin aiki na farko eh, sallah akan lokaci na bin iyaye na uku jihadi amma a wani hadisin kuma an faɗi wani abin ba wannan ba to ya kenan wanne yafi Kowanne wanne yafi wanda yake sakaci da sallah to abin da yafi za a gaya masa shine farko a ce masa sallah ce tafi komai kuma ita tafi komai din kaga sai kula da ita amma wanda yazo an san bai da matsalar sallah ya wuce nan yana cikin wal muqimina salati wal mutuna zakata wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir sai a gaya masa wani abu na daban ina fata an fahimta muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wa ibn umar radiyallahu ma qala an karɓo daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda yake qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci akan abubuwa guda biyar shahadatu an la ilaha illallah shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma hakika annabi muhammad manzo Allah ne wa iqamis salah sai kuma tsaida sallah wa ita'iz zakka sai ba da zakka wa bai sai haji wa saumi ramadan sai azumin watan ramadan mahallu shahid wa iqamis sala sai da sallah ɗaya ne daga cikin rukunin addinin musulunci ba yadda za a yi ka zama musulmi ba ka tsaye da sallah to da ka kaga muhallin shahid ya fito a muhafaza ala salawat muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi hadisin buniyal islam hadisin abdullahi dan umar hadisi ne shahararre ba mu da bukatar sai mun tsawaita bayani a kansa hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da tamanin da takwas wa hu daga dai abdullahi ɗan umar ƙala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da Allah kuna kiyaye ka'idar da na gaya muku da hadisan sallah wancanan ka ba sa sun zo ne daga sahabban da wancanan ka ba sa so yasa ba za su taba sallah ba za su sallah ba Allah ba za su taba sallah ba kuma yanzu in kana so ka ga tashin hankalinsu da damuwa in kuna tattauna da su ka ce lokacin sallah zan tafi za ka ga yadda za su firgice to waye baya sallah a'a ni ban ce baka sallah amma ka tafi kai sallah mai ina ruwana <laughs> ka iya gina komai baka iya gina masallaci ba matsala ku da ya je Madina masallaci ya fara kan ya gidan kansa saboda mahimmancin masallaci wallahi na baku wannan formula na baku wannan ka'idar na baku wannan satar ansar in kuna magana da su lokacin sallah ka ce mun tafi sallah mu musulmi mun damu da sallah kyale shi kawai haka za ga yadda zai furgice ya rikide ya kiɗime saboda hadisan da suka digga baki ɗaya ƙasar iran ana daular musulunci ce masallaci ɗaya ne a kafitan kaga ko abuja da suke ce mata kafirar ƙasa duk inda aka yi aka fitar da unguwa a abuja sai an fitar da filin masallaci Najeriya wai amma mu 'yan shi'a za su zo su ne magana banza da rainin hankali Ƙasar da suke cewa daular musulunci ce kafital ɗinta gaba ɗaya masallaci ɗaya ne ba ƙarya muke muku ba sama da shekara ashirin da ta wuce waɗanda aka gayyace suka je Iran suka zo suka faɗa banda rikicin da yake faruwa na kwanan nan wanda daga ƙasashen Larabawa muka ji labari ambasadan Kuwait live aka yi shiri da shi a Al Jazeera yake faɗa yace dukkanmu 'yan basir na kasashen larabawa da muke zaune a tehran babban birnin iran ba mu da 'yancin mu gina masallaci kaga dai a duk wata ƙasa 'yan basi ƙasa ce mai cin gashin kanta ana ɗaga mata ƙafa saboda ƙa'ida ta diplomasiya a 'yan basi kowace ƙasa tana da damar ta gina wajen ibadarta ko ƙasar musulunci ce a iya cikin 'yan basinta in akwai ƙasa kafura kai a iya cikin 'yan basin wannan ƙasar kafura ana ba ta damar ta ware ɗaki don yin sabin na coci. kama musulmi ga baki ɗaya a kasar iran ba su da damar su gina masallaci ba su da damar su yi sallar juma'a masallaci ɗaya ne kaf a ƙasar in ba za ka je ba sai dai ka haƙura suka ce hatta mu kuma sannan idan aka je masallacin karka ɗauka wai sallah ake yi ta mutane ba sallah bace ta mutane a zahar da la'asar ce za a cunkushe ta a sandwich su ba matafiya ba ba komai ba amma isha'ai ne suke yi da zuhrani ba sa asuba mala abubakar jibrin yake faɗa limamin farfaru a sokoto yana nan da rai har yanzu kuma shugabansu na katsina yake faɗa da wayanmu a nan kano ya yi a ƙofan mata a gabanmu yayi kasatin lokacin da ya je iran ya dawo ya ce tun da na je ban ji sallar asuba ba har na dawo kwanan za arba'in da wani abu ya wallah ban ji kiran sallar asuba ba ya yi kaset sama da sama da minti arba'in kuma daga baya ya zo ya ce wai ai lokacin magagin bacci yake da ba za ka taɓa tashi daga wannan baccin ba har abada kai kasa minti arba'in kana bacci duk ka faɗi waɗannan maganganun da Allah ya matsu bakin ka faɗe su kuma duk a bacci ga sunan maganganun ana sa su a Facebook har yanzu suna nan ai to amma sai su zo suna ta zanga zanga suna yawo a ƙasashen mutane da wata manufa wai su za su kawo daular musulunci to wace daular musulunci za ku kawo Abuja dai bamu ga wani bangare da aka yanka fili ba wanda babu filin masallaci to ballantana kuma ka zo Kano garin masallaci amma kai kasar da kake tutiya cewa kasar musulunci ne masallaci kwaya ɗaya ne tak a lokacin da suka hana kowa ya gina masallaci fa a iya Tehran akwai cocin Yahudawa sama da ɗari uku kar ka ɗauka cewa wai da suka hana a gina masallacin wai ai wani abu ne na son su haɗa kan musulmi haba yanzu ko mutanen kofar bai kace a masallaci ɗaya za su taru su yi sallah ka azabtar da su ba ko a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan masallacin annaba akwai masallatai da yawa a Madina akwai masjidu bani sa'ad masjidu bani kaza masjidu bani kaza manzo Allah yana da rai amma masallacinsa bai ce sai anan kowa zai yi sallah ba akwai masjid na na abin nan Quba wanda masjidu Quba ma ya riga masjidin Nabawi to kai wani addini kake ka zo ka ce masallaci ɗaya mutane za su yi a babban birni wanda akalla yana da mutane miliyan biyu akalla kenan amma kuma ka bawa yahuda dama su cocin su sama da ɗari uku kiristoci su nasu sama da ɗari kaza amma musulmi ka hana su su sallah saboda dole sai ka lizumta musu aqidar ka mummuna sai sun zo ko suna so ko ba sa so ka zagi waɗanda suka yadda da su a gaban ka irin wannan rashin mutuncin farasa wanjani shugaban iran ya je masallacin manzo Allah fa masallacin annabi da ya je bayan ya yi sallama ga annabi ya tofa wa abubakar yawo Huzaifi ko limamin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar zai yi huduba ya aje huduba shi ma ya zage shi sama da kasa wace kima kake da ita ka zo kai mana wannan cin kashin kai din banza wannan shine addini da tirsasa mutane da mallakar tunaninsu da gidadantar da su ana zamanin yanci kana mai da mutane lokacin bauta ko tura mulkin mallaka ba bautar da iyayenmu suka yi ba suka dora musu kaya daga Kano suka tafi a ƙasa suka kai musu Lagos me bambancin mulkin mallaka tura na dora wa mutane kaya daga Kano su tafi ƙasa a Lagos su kai musu gindin teku da bautar da su da kake na su tafi daga Kano su je Zaria kar duk ɗaya ne me bambanci bautar da mutane ne mulkin mallaka ne ke dawa a wani sabon salo tura mulkin mallaka in sun dora ma kaya daga nan ka tafi Legas a kar su ba za su biyo ka ba su jirgi za su hau ko su taho a tantan ka tafila kai ma da ka turo su su taho a kar baka nan kana AC ko kana uh, uh, uh, jeep dinka ko kana can gidanka kana shan fanka kana jiran su su taho su ne 'ya'yan bayi kai kuma ɗan da haka dai mafificin aiki shine sallah in dai musulmin kwarai ne to zaka ga ya damu da sallah amma dukkan wani wanda zai rike musulunci dan ya rinka wani kamfen to zaka ga sallah wance ita ce ginshike addinin shi bata dada shi da ƙasa ba da aka fakewa ce da guzuma ake harbin karsana wa anhu qala daga abdullahi dan umar yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace umirtu an uqatila nas an umarce ni da in yaki mutane hatta yashhadu an la ilaha illallah har sai sun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma su shaida annabi muhammad manzo Allah ne wa yuqimu salata kuma su tsaye da sallah wa yutu zakata kuma su bada zakka fa idza fa'alu zalik idan suka aikata haka asamu minni dima'ahum sun tsara jinin su daga gare ni wa amwalahum da dukiyoyinsu illa bi islam sai fa da haƙƙin musulunci wa hisabuhum ala Allah kuma hisabun su yana ga Allah mai girma da ɗaukaka ma'ana matukar mutum ya shaida da kalmar shahada ya tsaye da sallah ya ba da zakka to wannan ya gama abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi ya sauke nauyin da aka ɗora masa ya tsare jininsa ya tsare dukiyarsa duk wani laifi da zai yi kuma wannan tsakaninsa da Allah ne subhanahu wata'ala in dai ba ya keta haƙƙin wani ko ya keta haddin shari'a ba muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito babu cin karo tsakanin wannan hadisin da kuma la ikraha fi din babu cin karo tsakanin wannan hadisi da la ikraha fi din malamai suka ce la ikraha fi din tana magana ne akan wanda bai shigo ba shi kuma hadisin umirtu an uqatila nas yana magana ne akan wanda suka shigo suka yi ridda an gane ko to amma wanda bai fahimta ba sai ya cakuɗa abubuwan guda biyu ya can an ce ba tilas nan kuma an ce a yaƙi mutane har sai sun yarda suka ce domin wanda bai shigo ba yana da yanci ya zaɓi duk inda zai shiga amma wanda ya shigo kuma to yanzu da ya koma baya gwanda ya bar duniya ya fi masa alkhairi domin akwai lokacin da mutuwa ta fi maka ne rayuwa almautu khairul lil fata min aishihi aishal bahima kamar yadda mai mukama ya faɗa mutuwa ta fi wa mutum da rayuwar dabbobi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ga wata hikima ta ubangiji subhanahu wataala yace man baddala dinahu faqtiluhu wanda ya sanya sauya addininsa ya ridda to ku kashe shi wannan kuma Allah ba a tambaye sa a ce dan me kai haka shi wancan bai shigo ba ka ce a kyale shi kuma nan ya shigo ka ce in ya fita a tsare shi ko a kashe shi ubangiji ya fi karfin kai masa wannan tambaya la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun da haka mu mun yi imani da abin da ya zo daga Allah daga manzo Allah bisa ga manufar Allah da manufar manzo Allah muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi mahallin shahid wa yuqimus sala hadisi mai lamba ta tara wa an mu'adh bin jabal an gane ko wa an mu'adh radiyallahu anhu an karbo daga muaz shine sahibu radifan eh, nabi ma'ana wanda manzo Allah yakan goya shi akan abun hawa hadisin sa yana na a cikin kitabut tauhid ko yawa kitabut tauhid na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab maki gani ya kauda sa. manzo Allah wata rana ya goye mu'azu dan jabal akan doki ko jaki ko alfadiri yana dai goye yace kuntu radifan nabi na kasance goye a bayan annabi sai ce ya mu'azu atadari ma haqqullahi alal ibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah shin ka san me haƙƙin bayi akan Allah da haƙƙin Allah akan bayi qala Allah ko yace qultu Allah wa rasuluhu a'lam nace Allah da manzon su suka sani haka mu'azu dan jabal yana daga cikin sahabbai masu daraja masu kima a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala mu'az yace ba'athani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila al-yaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura ni zuwa kasar Yaman a lokacin tana kasar kiristoci fa qala in yace innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab ka sani kai zaka je wajen mutane daga cikin ma'abuta littafi fad'uhum ila shahadati an la ilaha illallah ka kiraye su zuwa ga su shaida babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah wa anni rasulullah kuma ka isar musu da sakon cewa ni da na aiko ka ma'aikin Allah ne ni manzon Allah ne ni fa inhum ata'uka lidhalik in suka yadda da haka fa alimhum anna Allah abtarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla to sai ka sanar da su cewa Allah ya farlanta musu salloli guda biyar cikin kowane wuni da dare an gane ko ma'ana ita sallah tana biyo bayan tauhidi ne sai mutum ya yarda da Allah a matsayin ubangiji ya yarda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin ma'aiki dan aike jakada to sannan ne me sannan kuma sallah za ta wajaba a kansa da ce mutum zai fara sallah babu tauhidi a zuciyarsa sallarsa ta zama motsa jiki amma ba sallah ba kawai exercise ne irin training din nan na yan kwallo a faɗi a tashi fa inhum ata'uka zalik idan mutum ya yarda da sallah bayan ya yarda da tauhidi sai manzo Allah yace fa alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqa to sai kuma ka sanar da su Allah ya wajabta musu zakka wannan ya nuna sadaka tana zuwa da ma'anar me zakka kuma tana zuwa da ma'anar kyauta akwai sadaqatul farida akwai sadaqatul nafila eh, sadaka ta wajibi ita ce zakka sadaka ta nafila ita ce me kyauta to da idan ka ji an ce sadaka an haɗa ta da sallah to zakka ake nufi wannan ita ce ka'idar duk inda ka ji zancen sadaka haɗa da sallah to zakka ce sadaka farilla ake nufi to da ka annabi ya ce idan sun yarda da sallah biyar cikin dare da wuni to sai ka gaya musu kuma Allah ya wajabta musu yin zakka tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqara'ihim wanda za a rinka karba daga wajen mawadatansu ake mai da su zuwa ga mai da ita zuwa ga talakawansu an gane ko da wannan wasu malamai suka ce baya yiwa a ɗauki zakka daga wani gari a kai ta wani gari ya zama an karɓa daga mawadatan wani gari kuma an kai wa talakawan wani gari alhalin annabi caya a karɓa daga talakawan yaman kuma a ba daga masu kuɗin yaman kuma a ba talakawan yaman an gane ko sai dai su malamai suka ce idan akwai larurar da ta sa haka sai an yi to amma dai kada a ɗauke ta duka sai a tsakurawa talakawan nan kuma a tsakurawa talakawan can so da dama za ka ji wasu masu kuɗi suna cewa a gari kaza na samu kuɗi na kuma a nan zan kashe ba laifi domin ganin ido ma haushi ya ce akwai ladan ganin ido ko talakawan da kake rayuwa tare da su lallai suna da haƙƙi cikin dukiyarka na kyautata musu na yi musu na basu zakka ko da za ka ɗauki zakka ka kai ta ƙauyen ku ka kai wa can wasu ƴan uwanka wannan ma ba laifi amma dai kar a kwashe ta duka a kwace ta daga talakawa ya zama suna gani domin su ma suna da ranar su in ka fito wata rana motar ka ta mutu batir yayi sanyi ba daga ƙauyen ku za a zo a tura ma ba su waɗannan talakan su za su tura don sun san ba sa lasa komai a wajen ka sai su kyale ka da turin motar ka da wani abu na taro zai faru ko na taimako su za su fara taimaka maka ko su taru a wajen ka kafin yan uwanka na nesa su zo to ka ko ba komai su ma suna da bukatar a kyautata musu dan su ma su kyautata idan bukatar hakan ta taso da haka annabi ya ce fa in hum ka lidhalik in suka yi maka da'a ga haka cewa sun yadda za su yi zakka fa iyyaka wa kara'ima amwalihim a hirɗinka da taɓa manya-manyan dukiyoyinsu domin a zakka ba manyan dukiya ake karɓa ba ba kuma na ƙasa ake karɓa ba matsakaita ake karɓa an gane ko yawa to da haka manzo Allah ya ce in sun yadda za su ba zakka to kar ka rinka taɓa manyan dukiyoyinsu ka rinka taɓa na tsakiya kar ka karɓi kuma na ƙasa can su a san su in sun tashi bada zakka za su bada na ƙasa kai kuma a san ka in ka tashi karɓa za ka karɓi me na sama to a haɗa a tsakiya kai baka karɓi su ba na can ƙasa su kuma baka kuma ƙwatan musu na can sama ba sai ka karɓi me na tsakiya wa fi wa kun fi jami'il amri wasatan wattaqi da'watal mazlumi ka kiyayi addu'ar wanda aka zalunta ko aka cuta ko musulmi ko ba musulmi ba duk wanda ka cuta yace Allah ya isa sai Allah ya amsa sharadin kawai ay yakuna mazluman sawa'an kana musliman aw ghayra musliman wani yana ɗauka cewa wai sai in musulmi ya zalunta shine Allah zai bi mai koma wa ka zalunta sai Allah ya bi masa hakinsa domin Allah bai yadda ba a zalunci wani cikin bayinsa kamar yadda ya faɗa cikin hadisi kudusi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalam na haramta wa kaina zalunci inda da wanda ya cancanta ya zalunci to Allah ne amma ubangiji ya fi karfin zalunci ya haramta wa kansa zalunci ya kama ka ba da laifi ba ba zai ba to fa in Allah ba zai yi haka ba duk da kai da kaya mallaka wuya ne komai da komai nasa ne da kai da abin da ka mallaka duk nasa ne amma yace ba zai zalunce ka ba wa mallahu yuridu zulman lil alamin wala yuzlimu rabbuka ahada وما zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun to amma in dai Allah ba zai zalunci ba to kuma wai sai yazo ya zalunci Allah ya kyale shi zaka yace fala tazalamu kada ku zalunci la tazlimuna wala tuzlamun ba mu yadda a zalunce ku ba kuma ba mu yadda ku zalunci ba zaka hatta sahabbai manzo Allah yana jan kunnan su game da sha'anin zalunci wattaqi da'watal mazlumi ka kiyayi mummunar addu'a ta wanda aka zalunta fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab domin tsakaninta da Allah babu shamaki kaga wannan ya nuna waɗansu addu'o'in tsakaninsu da Allah akwai ne shamaki amma daga cikin addu'o'in da kuma tsakaninsu da Allah babu shamaki akwai addu'ar wanda aka cuta ko aka zalunce shi muhalli shahid fa'alimhum anna Allah alaihim khamsa salawat muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1090 wa an jabirin radiyallahu anhu qala daga Jabir dan Abdullahi al-Ansari Allah ya kara masa yadda yake sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tsakanin mutum da tsakanin shirka da kafirci tarku sala shine ya bar sallah da mutum ya bar sallah zai iya fadawa kafirci da mutum ya fada kafirci kuma zai iya fadawa shirka da haka abin da ke hana ka ka fada kafirci ko ka fada shirka shine sallah matukar kana yin ta za ta ta kare ka za ta ta tsare ka inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar amma da zarar ka saki sallah to ba mamaki dan an ga ka fada kafirci dan an ga kun jamaye kun yi maja da kai da arna ko ba haka ba da dama aljani abokin shaidan ko za ni ce ta tadda mu je mu sauna ne kira mana shashasha in ka ku taho tare wai a wanzu a die minute a wannan kwanakin wai ake ba da amsa cewa wai kun san dalilin da yasa in mun tashi yin maulidi ko in mun tashi yawmul arba'ina waccan tafiyar da suke ta kafa ta Zariya wai suke tafiya tare da kiristoci sai yanzu za ku ba mu amsa bari ba shegiya bace da ubanta yanzu ai tun a farko ya kamata ku karantar a fahimta sai yanzu mana yanzu duka ya duka an gane cewa an yi walƙiya an gansu ko sai ka ga gashehu da babban riga da alkyabba da kaza da kaza kuma ga kuros a to me ya kawo haka wai yanzu za a ba mu amsa ai abin da yasa ai lokacin da shi ma Imam Husaini yayi kururuwa cikin wanda suka amsa masa hadda kiristoci to kai Imam Husaini ne kai ma kururuwa kai nan irin zakarci ne da Allah idan mai faɗan magana wawa ne wai mai jinta ma wawa ne ya kamata ku rinka magana da lamba sabin ɗinku ta rinka aiki shi yasa shekul islam ibn taimiyya ya ce ban taba gani ba kuma ina kyauta zaton ba za a taba yi ba daƙiƙi a sunan addini irin mai zagin sahabbai ya ce wallahi ban taba gani ba saboda lokacin da yake daƙiƙancin sa ma ya ɗauka kowa wawa ne irin hankali na yan sholisho ko wai ɗan sholisho ne ya zo ya makale da jikin garwar shayi wai ya ɓuya to a ina ka ɓuya kuma ba ka ɓoyewa kaga in dai ba hankali na bai shan sholisho ba a wannan maganar ma duk bata taso ba eh, Allah ya sa mu gane rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wa an buraida ta hadisi mai lamba ta dubu daya da casa'in da daya wa an buraida ta radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة bambancin tsakanin mu da su shine sallah faman tarakaha hadu, wanda ya barta daga cikin mu faqad kafara hakika ya kafirta daga bakin wa annabi sallallahu alaihi wasallam to in haka ne wani ne yau zai zo ya ce maka ka bar sallah kuma ya ce kana nan a cikin gidan musulunci ai babu ai dai mai gida a musulunci babu ya manzo Allah to mai gida ya ce an bar gidan ya yi kora akwai wanda ya sai dawo da kai gidan gwamna ne in ji malam kala rawi a ce sai an shigar da kai gidan gwamna ne ai gidan gwamna ne wani yake bugar kirji ce zo mu je zan shigar da kai kila ya san security gate kila kuma dan jam'iyya ne kila kaza kila kaza kila an san shi amma in dai gida na musulunci ne to Allah ya gina manzo Allah kuma shine mai gida shine mai gadin gida sai an bi shi za a shiga gida wallahi in ba a bi shi ba kuma ya kulle kofa ba za a shiga ba wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh to me gidan yace duk wanda ya bar sallah ya fita sai wani yazo yace ko ka zama karka mata salati sai ka shiga gidanku ne idan akida kiristoci ne yayin eh, zai shiga aljanna a ce he tsada gidan ubansa idan sakarcin wannan za a yi kuma Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon bauta rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisin kuma yace hadisin hasan ne sahihi ne ma'ana ingantacce ingantacce inganci akan inganci Allah ya sa mu dace za mu dakata nan sai Allah ya kai mu mako na gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya kai mana assalamu alaikum wa rahmatullah